Aliyuwar maluwar mu a Fati kabata, abubuwa na waba sartar rikanawa, azahar ta amuna wa jama'a ta burƙatanawa, asanta mu a fata naman kullum masu adana karbanawa da ita, Hamdu a lallai ka Hamdan kassirar, da Hamdu da kullum na amata ana amtabi a alayyana fi kadimiyar au Hadiza au sirri au Alaynati au kastatin au Amartan au Sahinai au ƙa'idhin au hayyana au mahidin. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقضاء عمرنا اللهم يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عما سواك يا كريم اللهم يا مطلع على السرائر والدمائر والهواجس والقوادر لا أغب عنك شيء نسألك فائدة من فيدان فضلك وقبلة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به آيننا وتغنينا عن سؤال غيرك فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم فببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في العد فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك فبارك لنا فيه يا خير الرازقين رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد وأشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وزرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا ورحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu cikin suratul baqara idan abin nan ba ku mance ba Allah subhanahu wata'ala ya halicci annabi Adamu kuma ya jarraba shi da abubuwa kuma annabi Adamu ya ci jarrabawa to Allah muna roƙonka duk jarrabawa da za ka yi mana mu ma ka taimake mu yadda babanmu ya ci jarrabawa mu ma mu ci jarrabawa kuma Allah ka haɗa mu aljanna guda jannatu adanin tare da annabi Adamu alaihi salatu wassalam da babban mai gidan mu gaba ɗaya da sauran annabawa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 وإذ قال ربك وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ثم ذكر فيما ياتي قصة سجود الملائكة لآدم sannan ya ambaci kissa yin sujudar mala'iku ga annabi Adamu ta kariman lahu don karrama shi wai ba iblisa kuma ya ambaci kiyawar da iblis ya yi an yarda da lahu ya kiyar dayawa annabi adam sujuda wa ma ya tarattabu min zalika da abin da ya jeru ga waɗannan abubuwa lin zari abna ya adama don a yi gargaɗi ga ɗaya adamu a tsoratar da su a homun ladu wato maƙiyansu mai tsananin ƙiyayya iblisu kenan kuma wata hazirahun don a tsoratar da su an yi yattabe ɗari ƙahukarsu da hanyar shaiɗan shaidan ya yi girman kai girman kai ya kai shi wuta to ana tsoratawa ga ɗiyan adamu kasu yi girman kai wuta ya kai mai shi abinda a girman kai wato mutum ya tura gaskiya sannan ya rika gani na ya tsara kowa waɗanga abubuwa su aka ce ma girman kai alkibaru baɗarar haƙa wato ije gaskiya bayan mutum ya gane ta ko gamɗin nasi da walakanta mutane ya ɗauki kowa ba komi ba shi ɗaya a komi wannan shi aka ce ma girman kai to shi ya yayi Allah ya halaka shi kuma wato a wata hadirawa an yattabi'u tariqa tsoratar da su ɗaya Adamu kasu da hanyar shedan innama da bihi igwa'ahu dama duk hanyar da ya biyo yana mihi da hanyar nan ya bashe su lil adawati al asaliya saboda adawan nan ta asali baina huwa bainahun tsakani ne da ɗaya adam wato adawa da tsakani ne da baban ɗaya adam faƙada ta'ala li muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ga muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa zkurka ambata iz qulna lil mala'ika lokacin da muka ce wa mala'iku wa min bainihi iblis iblis yana tsakiyar su lokacin walaysa wa amma shi da ma aiki ya kawo shi limanci aka kawo shi yayi wurin don mallami na amma dai ba mala'ika ba ne an dai kawo shi ya limanci wurin walaisa minhum baya cikin mala'iku wa kana minar jini da cikin aljanu yake wani hu al'amru sai al'amr umarni ya hada da shi da aka ce su yi sujuda wajjadu la adam mala'iku ku yi sujuda ga adam wace irin sujuda ta tahiyyati sujuda gaisuwa bil inhina ku duka ku gaida annabi adam Allah ne ya ce su yi ba wani na yace su yi ba duk abinda da in dai Allah yace ka yi to in ka yi shi ka yi ibada ko mina na in dai Allah ce ka yi shi to in ka yi shi ka yi ibada to Allah ya yace mala'iku su duka su gaida annabi Adamu bi amrillahi wa hiya ibadatu lahu, da haka ibada ce gare su wa sujudu akhawati yusuf lahu sujuda da yan uwan yusuf sun kai mai su ma abinda suka duka wa kharu lahu sujjada qala ya abati hadha tawilu ru'yaya min qabl to wannan sujudar da sun kai innama hiya bil bil adati wannan al'ada su can kasar su haka nan take wala isma alaihim fiya ba su da zunubi cikin ta idan lam yakun hunaka nahayun anha don wannan lokaci ba wata shari'a da ta hana haka nan walamma ja al-islamu abdala zalika amma lokacin da musulunci ya zo sai ya bata gaisuwar burhani a bisalami ya ɓata ta bisalami wato ya kawo gaisuwa abin nan gaisuwar sallama fala ya juzu da ahadi an yana haniya da ahadi yanzu kan ba ya halitta ga wani mutum guda ya duka ya gaida wani mutum guda tattahiya wajen gaisuwa linahi alaihi salam da annabi ya hani an dalika bil idlaqi gaba dai annabi ya hana wannan alaihi salatu wassalam anas ya ce abin da na ara'aita wani mutum ya zo wajen annabi ya ce ara'aita ka bani labari idan abin da idan wani ya gamu da wani a yan haniya lahu yana dukawa ya kai sai kalala ya ce a'a afa ya hau to yana yin musafa da shi kala na'am ya ce eh kun da wannan hadisi suka ce wa in hinayi wato duwa da mutum ya dukar da kai inda tahiya wajen gaisuwa manhiyun anhu an yi hani gare shi an hana shi don haka duk abin da kuka gana ana yi to ku yi gwargwadon wanda kuka iya ku gaba ku yi ba na duka wajen gaisuwa kuma wanda ya duka ya gaishe ku ku yi gwargwadon wanda kuka iya wajen wayar da kai ne ya gane irin wannan dukawa Allah aka wa ita ba mutum aka wa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laukuntu amiran ahadan an yajjuda da la'ahadin inda yana yiwa in umarci wani mutum guda ya duka ya gaida wani guda tulmar mar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta yi sujuda ga mijinta min izami Yi alaiha saboda girman haƙƙi ne gare ta saboda haka wannan gaisuwa an hana ta ku dibi littattafan ɗan hodiyo za ku ga ya matsa kwarai ga wannan al'ada domin al'ada ce mummuna al'ada ce mummuna wanga yawaitawa da kun ga an yi har cikin malamai ana yin irin wa'annan malamai na son ka shigo wa'anda ba su san ginar da an ka yi da abin da an ka gina ta ba daga baya na suka tashi al'ada su suka son su raya eh ba su san wa da an ka to ba sunna ce ta kawa a izalan nan da kun ka gani ba bid'a ta ta kawata ba Allah ya taimake mu to da Allah ya ce da mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam kuma fasajadu sai suka yi sujuda gaba dai su mala'ikun fasajadu sai sun kai sujuda gaba dai kamar wada kamar wada aka umarce su illa iblisa banda iblisa shi ɗaya yi ba huwa alamun a ajamiyun iblis wato abin na na alami ne wato sifa ce ta ajamanci falayen sarifu wa huwa abu da abu shayadi ne baban shedannu duka shiya iblis wa min aljinni cikin aljannu yake wakila huwa abul jinni ko an ce baban aljannu na falaisa suna wa munkatewa wato saboda cewa da an kai abin na an ce mala'iku su yi sujuda da sun yi sujuda banda iblis to ai dama iblis ba ba mala'ika bane saboda haka laisa suna wa kace wanda dama iblis ba mala'ika ne ba ai wasta kabara yayi girman kai ai takabbara anhu yayi girman kai ga yin wannan aiki wa qala ana khairu minhu yace ni na annabi adam wa kana min al-kafirin fi ilmi Allah dama cikin sana Allah shi ya zama wato yana cikin kafirai. wa qulna maka ce ya adam uskuna anta kazanna kai anta ta'kidul lil mustatir wato adamun kanka liyo dafa alaihi uskuna anta ya adamu wa zawjuka adamu da kai da matarka hawa'a bil maddi hawa'a ku zanna aljanna cikin aljanna adamu shedan kan yaƙin sujuda an ce ya fita aiki an ka ɗauko shi an ka kawo shi cikin mala'iku aiki ya kawo shi ba mala'ika na ba ko can an ɗauko shi aiki ya zo aiki wanda ya ɗauko shi aiki ya ce ga aikin da ya ce ya ce bai ya ce to ya ta ƙasa sauka ƙasa ya sauke shi ya ce kai ko adamu ka zanna cikin aljanna da kai da matarka wa zaujaka aljanna da kai da matarka wa kula min ha ku ci abinci cikin aljanna akalan ragadan ci wadataccen ci an mai faɗi la hajara fihi babu tarewa a ciki wato duk inda kuka so komai kuka so cikin aljanna kuɗi ba ku ci Hai su shi ito ma duk inda kuke so wala ta karaba hadi shajara kakku kusa da wancan iccen bila akali min ha kakku kusa gare wajen da nuhin cin wannan iccen wahiyar hinda ita ce hinda awal karami ko kuma karami au gairi ma ko su. abin nan in mun ka a yi ya ce fata kuna mina zalimi na za ku zama cikin azalumai? Al'asi na masu sabo alladhina wadu amra Allah wayanda suka aza umarni Allah bi gaire mawdu'i inda babu gire ne ba wa asalin zulmi ya an ce zalunci abinda asali ne wa shay'i fi gaire mawdu'i a aza abu inda ba wuri ne ba shi aka ce zalunci. mutum ya dauki abu ya aza inda ba nan shari'a ta ce aza ba kowa ke haƙƙin da shari'a ta ce ya aza inda haƙƙin da shari'a ta ce ka a aza to ya yi zalunci saboda haka zalunci yana hitar da mutum daga ni'ima wadda yake cikinta Za haka ce kakku yadda ku saba fata kuna mina zalimi na ku cikin azalumai fa azallahu mashaiɗanu anha فأذلهما الشيطان أنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to ba azallahu kun san suna da adawa da shaydan an fidda shi daga daga sama saboda adawa ce da annabi adam to gashi an fidda shi saboda haka yana cikin damuwa wanda yake da ita shi shaydan wannan damuwa da shaydan yake da ita sai ya ta kokari sai ya rama wato sai ya fitar da annabi adam daga aljanna kamar wanda annabi adamu ya zama sanadiyar hita ta fa azallahu mashaydanu sai ko dan ya busar da suwa ai iblisu azhabahuma yattahiyar da su wa bi qira'atin fa azalahuma shaytan ai nahahuma anha shedan ya nisanta su daga aljanna bai an kala sai ya zo inda annabi adam hala adullukuma yace kuna so in shirya ku ala shajaratul khuldi ga iccen dawama wa mulkin da mulki la yabla wanda bai tsuwa kun ga shi mulki haka nan yake Allah ya ba su mulkin ga amma kun ga yanzu abin nan suna sauraren shawarori daban-daban da yadda suka zaton shi zai tabbatar da mulkin ga hannunsu saboda haka shedan ya yi da annabi Adamu ga wagga matsala annabi Adamu bai saurare shi ba sai ya koma inda hawa ita hawa ita ce uwar gida annabi Adamu kuma matarsa ɗaya shi annabi Adamu bai da mata ta biyu sai ya ce wajen hawa ya sha mata billahi allazi la ilaha illa huwa inni lakum alamin nasihin yace ya sha billahi allazi la ilaha illa huwa shi na cewa ya kai musu ita kuma hawa bata taba sanin abin na azzalumai wadda suke ba ce duk wanda ya rantsuwa da Allah kan yin rantse da Allah ana saurari ne sai ta karɓi magana ta ta ji hankali annabi Adamu sun kace wannan yace kun ji dalilin saukowar mu nan ba don haka nan ba da ba mu san birnin kabe ba ba dariya to wannan dubara ce ta shedan don haka idan abin da idan matarka ta zo ma da shawara ka rika tsayawa kai ta ka tsantsan wanda ya ga ya buwaye ka ya kasa wadda zai yi da kai sai shi koma wajenta to kakka yadda matarka ta baka shawara kai tsaye kai saurin hawa tsaya ka bincike kai yi shawara sannan kawa mata na da shawara ta kwarai kamar suke da muguwar shawara amma dai ba a an sa shawara su kai tsaye kamar wanda ba an sa shawara sauran mutane sai an yi bincike to ka rika bincikawa kun ga ta hanya hawa an ka bi an ka fito da mu daga aljanna ga da muke cikinta shedan ya yi ƙoƙari ne gwargwadon wanda ka iya wa ƙasa mahoma ya musu rantsuwa billahi da Allah innahu lahu malamin nasi ne shi wallahi ya rance da Allah yana cikin masu nasiha gare su ci iccen nan in sun ka ci shi za su dawama har abada kuma mulkin su zai tabbata fa min ma kana fi sai ya fitar da suwa daga aljanna da suke cikin ta minan na'imi na ni'ima wa da wannan shawara tashi suna cin wannan itti sai an ka sauke su daga aljanna adamu yana cikin warin ciki cikin aljanna alaihi salam amma ranar da suka ce wannan itti bayan an yi abin da aka yi cikin aljanna an ƙari da aka sauko da su ƙasa annabi adamu shekara ta ɗari uku hawaye ba su ɗauke mai ba kun ga buƙatar shaidan ta biya don wanda an maƙiyinka babu abin da ka yi mai daɗi kamar ya ganka cikin baƙin ciki wanda an maƙe yinka babu abin da ka ɓata mai rai kamar ya ganka cikin horin ciki to shaidan buƙata ce ta biya ya ga adamu cikin baƙin ciki yana kuka shekara ɗari uku bai hawaye wasu ɗauke mai ba ku diba dumu a salihin za ku ga wannan bayani za ku ga babin da ya keɓe don bayanin a a Adamu. hawayen annabi adamu lokacin da aka sauko da shi daga aljanna wa Allah ya sai muka ce adamu a ku sauko ilal adda zuwa ƙasa antuma kai da hawa'u bima eh, istamala ta ma alaihi da abinda kuka abin nan kuka kunsu gare shi min zuriyati kuma na zuriyar ku duk ku hito tare da su ba'adu ba'dukum sashin ku ai ba'adu zuriya li ba'da aduwa ku dawo duniya sashin zuriya zai zama maki ga sashi kun gani yanzu ku ba za ku ga kai ka haihe ɗaya kai ka haihe abinka amma sashe na ƙiyayya da sashi kai da ka haihe su ba kai ƙiyayya da su ba su da ka tsakanin tsakaninsu da juna suna ƙiyayya duniya kenan haka nan take sashen zuriyan nan da sashe za su zama ƙiyan juna su ɗora faɗa da dan mi min zulmi ba bikon ba da saboda zaluncin sashen ko ga sashe. eh zalunci shi ka kawo kiyayya wanda ka gani an zalunce shi sai kiyayya da wanda ka gani ya zalunce shi walakum fil ardi mustaqarru kuma kuna da matabbata cikin ƙasa a qararin wurin da za ku zanna ku tabbata lokacin mutuwa wa mata'un kuna da dan jin dadi na duniya mata ta na bihi abinda za ku ji daɗi da shi min na ba ta cikin tsirin ƙasa Ilahi ilahinin zuwa wani ɗan lokaci wakati in ƙidaya ku lokacin da ajalanku za su ƙari kun ga yadda aka yi wannan kenan an ce adama ya sauko adama ya sauko ƙasa ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka kama abin na rai ne ya hita fatalaka adamu min fatalaka adamu min rabbi kalimatin bata kalimatin bata ba alai إنه هو التواب الرحيم min آدم من sai كلمات ya آدم wasu kalmomi daga Ubangiji ne alhamahu iyaha Allah ya mai ilhamin su wa bi qira'atin bi nasbi adama wa rabi kalimatin Fatalaka adama min rabbi kalimatun sai kalmomi suka zo ma annabi adam ai ja'atu tazumai wa hiya qawluhu ta'ala fi suratul a'raf qala rabbana zalamna anfusana wato kalmomin da annabi adamu annabi adamu kunga tun jiya da muka so mu kissa ta yi cikin jarrabawa yake ko da ya tashi hankali na ya dawo gare shi yana da makiya kuma yana da matsaloli gaba ne ga matsalolin shedan ga na mala'iku saboda haka ya samu matsala to wannan jarrabawa ce muka so ku lura da ita in ka samu jarrabawa to akwai hanyar da kaka bi ka ci jarrabawa annabi adamu ya samu jarrabawa nan kama da kofin gani sai ya karɓo wasu kalmomi daga ubangiji ne ya zanna da shi da mata ta hawa suna ta istighfari da tuba ala suna cewa rabbana ya rabbana zalamna anfusana mun zalunci kawunan muka gafarta mana ya rabbana zalamna anfusana ya Allah ubangijinmu mun zalunci kawunan mu ka gafarta mana wa in lam taghfir lana wa tarhamana lanakunanna min khasirin lalle idan baka gafarta mana kai mana rahama ba to lalle za mu zama cikin mutane masu hasara wannan kalmar da annabi adamu ya ce maimaitawa fada abi ya ta addu'a da ita fata ba alaihi sai Allah ya anshi tuba gare shi mala ya yaliqu bi maqamihi sharif daga abin da bai dace ba ga makami ne wanda an mai daraja wa qad bayyana fi mawdi'in ya bayyana cikin wani bagiri annahu akalaha wa huwa natin annabi adam ya ci wannan icci amma ba da gangan ba wato mantuwa yayi mantuwa yayi ya ci wannan icci wala kada ahinna ila adam min qablu fa nasiya fa wa lam najil lahu azma mun yi alkawari da annabi adam sai yammanci ba mu samu dauriya gare ba to jama'a ku diba ku gani annabi adamu alaihi salatu wassalam mantuwa yayi amma sai da Allah ya sauke shi daga aljanna laihi wanda karamin mutum kai Allah ya kyale shi babba in ya yayi bai kyale shi da shi ka dibi matsayinka a wurin Allah to ka rika taka tsantsan ga abubuwa ka yi ƙoƙari ka yi tsayin kauri guda sai abin da ka gane duk abin da mutane za su ciya bai wuce su ce baka an ta shawararsu bai wuce su yi ra'ayin riƙau gare ka kai abin da dokar samu gaba a ja ta haka nan haka nan kake a ja ta haka nan haka nan kake ka tsaya wa ka abin da duk baka gane ba ka shiga ciki in kana babba abin da karami ka yi Allah shi yahi mai kai in ka yi bai yahi ma saboda haka ka rika tsayawa ka yi tunani sai ka tabbatar da abu ta kwan in ka tabbata to ka yi to yana kama ma ko bisa kuskure na inda ya san ga naka bincike duk kayi ka gane ka gane wannan shi daidai a shi gane wakka kuskure ta to zai kama ma zai baka mahita annabi adamu alaihi salatu wassalam Allah ya ce mantuwa ya amma duk da manci wanda ya sai da an ka sauke shi daga aljanna annabi adamu babu mahita babu mahita kowace iri sai annabi adamu ya dawo ya yi ta istighfari ya yi ta istighfari yayi ta tuba ga Allah summa shabahu rabbuhu ba alaihi wa sannan Allah ubangiji ne kuma zaɓi ne karo na biyu duk halin da ka faɗa in ka yawaita istighfari yana da adadin da in ka kai wannan matsayi to daraja ka za ta dawo amma sai an ba hamata iska za ka tai kai tai kai tai to in an ka kai lokacin da abin da ka ya goge abin da ka yi baya don sai ga komi ya koma daidai Kabar haka adamu ya yi ta istighfari yana ta tuba da shi da hawa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al na shi da hawa so mashtabahu fata ba alaihi wa hada sai Allah ya zaɓe shi ya karɓi tuba gare shi zabi na biyu ya shirya shi yace ya ci gaba sannan aka sauko mai da ka'aba nan inda kun ka gane ta din nan sai hankali ne ya ƙara kwantawa ya taso ƙasa daga indiya ya yi aikin hajji daga indiya ya taho ya yi aikin hajji ƙasa ko da jaki bai taho ba ƙasa ya taho kamar da ruwayoyi sun kashe ya taho ƙasa ya yi aikin hajji ya gama aikin hajji ya taho abin na almultazimu ya ta zimu. ya aza hannuwa ne wurin nan bayan ya gama ɗawahi, ya aza hannuwa ne wurin nan ya rika da hannuwa ne guda biyu ya yi addu'a ga Allah Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'azirati wa ta'lamu hajati fa adini soli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi Allahumma innaka hajju a ƙarshen addu'a da ya yi gama sai Allah ya ce mai Adamu ba kai ba duk wani cikin zuriyarka ya samu matsala irin ga ya zo wurin ga ya yi da kai wallahi yana gafarta mai Adamu tashi na gafarta ma shi na matsala ta wuce shi za kuwa a abin nan duk mutanen da suke da alaƙa da muwa idan sun ka samu matsala sai mu ce a ɗan gaggama abin da ya rage a taimaka in ka samu zuwa umra ka yi in baka samu baka tai hajji a yi ƙoƙari a ce kuma alizance ibada in Allah ya so an ka dawo ana samun mahita mu abin da muka ci a maka kakka ba kowa komi sai da kanka Allah ya gafarta mana in na babba ka tai da kanka ka tai da wasu amma dai kakka tsaya ka tahi to da izina Allah matsala na wuce don mun ga annabi Adamu matsalar ga da ta faru da ya tahi mun ga matsala ta wuce to kuma Allah ya ce ba annabi Adamu ba duk wani daga cikin zuriya sai da ya haka nan to za a gusa mai da matsala ce wanda duk ya ga ya samu matsala cikin ku ko yanzu ana samun kujera hajji ko da kun ji an ce babu ta akwai ta akwai ta ko yanzu akwai ta hmm. saboda haka wanda duk ya ji ya samu matsala ya ki da abin da ya rage ya ce biya ku je ya shirya Allah ya gafarta mana wal isma la tantafi ma nisyani zama asimi wato tsaruwa ta Allah ba ta koruwa saboda abin nan saboda mutum yayi mantuwa wa ma zalika duk da haka uke ba an kawo annabi Adamu uquba bil khuruj min aljanna an ka fitar da shi daga aljanna ala haddi bisa ga bayanin hasanatul abrari sayyatul muqarrabi abubuwan da bayan Allah mu'mine kai su zama ibada to manya wani babba in su zunubi na gare shi wayanda manyan mu'mine kai su zama ibada wani babba in su zunubi na gare shi to ba annabawa dai ba ko yanzu mu wanda muke ga in Allah yayi ka babba kana da daraja akwai abin da halanna wani ma mustahabbi na to amma kai ba musabi aka bai gare ka ba wajibi wannan wurin da ka to ba abi dan musabi gare ka wajibi aka bai gare ka sai ka ba wajibi ka to kai musabi to zaka ga abin da baka yi zato ba cikin rayuwarka don kuri kuri ka kulawa da wannan ko ku ya dibi irin mutuntawa da Allah ya mai shi ma Allah irin ta hu shi Allah huwa shi shine mai karfatu, tuba ala ibadihi gabayi ne arrahim wa bai mai rama gare su ya Allah ya tawwabur rahim ka tausaya mana ka anshi tubanmu ka tausaya mana ka gafarta mana ka tausaya mana ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana matsalolin azumin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan watan ramadana ka sauƙaƙa mana larurorin ramadana ya tawwabur rahim qul la habidu minha وإذ دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث جئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقولوا حطة تغفر لكم خباياكم وسنزيد المحسنين to wato Allah ya ce abin nan wa a sai mun ka ce la adam ga adam wa hawa da hawa wa zuriyati ma da zuriyatu ahabidu min ha duk sauko daga aljanna ahabidu min ha amin aljannati jami'a duk sauko daga aljanna ya salam wanda a cikin aljanna aljanna da kaka ganin rago ya biyo gudan kato sai ka ji kana sha'awa naman rago soyayye sai ya to kusa gari ka kawai sai ya faɗi ya soyu da yi ƙaiƙai ne ba a ce a yanka a sama ba don ba ka jin daɗi yin ba kai ka yanka da kanka ba sai ka yanka an ka ƙoshi sai ka ga ya tashi ya girgije ya girgije ya ɗauki ƙaiƙai ne ya wuce mala an sarki mutum da can ya dawo duniyar gada nama rabu sai ka biɗe ka biɗe wuce hasashe ko ka biɗe kuɗin sayi ne akwai wahala Allah ya ce to kararahu mai littafi ya ce kararahu Allah ya maimaita wannan laya dafa alaihi don shi ya dafi gare wayan ma fihe da gama nuna yana shirfiya fi ma azza'ida wayan ma ya ce yannakun minni hudan in ma dai shari'a ta zo muku daga wurina kitabun wa rasulun abinda a shirya wato littafi da kuma manzo to fa man tabi'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fa amana bi yayi imani da ni wa amila bidaati da'ati yayi aiki da da'ata fala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna ba za su yi bakin ciki ba fil akhirah ranar lahira bi an yadkhulu aljanna za su shiga aljanna aljanna gidan gado aljanna gidan gado ta gidan uban mu ta annabi adam amma an hito da shi mu kuma ya hito na ya bar mu ya tafi to duk wanda ya aikin kware sai ya koma gidan uba ne wanda ko bai aikin kwarai ba bai koma gidan oba ne aljanna a gidan oban wuta gidan oban aljannuta wanda ya aikin kwarai zai koma gidan oba ne aljanna wanda bai na kwarai ba gidan oban wani zai na wuta kenan Allah ka tosaya mana ka sanya mu cikin wayanda ko ganin yan wuta ba su yi an ka tai lahira amin والذين كفروا وكذبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم بها خالدون والذين كفروا وإن سك كافرت وكذبوا بآياتنا سك كريت آيو يمو وتوابنا kutubina suka ta ayoyin wato littafanmu ka sabon nari na su ne yan wuta hon biya Khalidu na an kaddara musu dawama cikin wuta in sun shiga kahire kam in sun shiga wuta an kaddara musu dawama ciki ma ke tuna abada za su zanna ciki har abada la yabnuna wa la yakhrujun ba su karewa kuma ba su hitowa ya salam bi asma'ikal husna Allah ka ka samu ta ya bani isra'il ya bani isra'il اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي Wa abu وأوفوا بعهدي Ya bani Isra’ila ya kuɗiyan bawa Allah, banu Isra’ila hun al’asibadu al’isana ashira, jikokin nan na Yaƙuba su goma sha biyu, Yusuf wa aka wato, Yusuf da 'yan uwana sha ɗaya, Aulada da Yaƙuba ɗin Yaƙuba su ne a banu Isra’ila. wa isra'ilu huwa yaqubu babansa yaqubu shi aka ce ma isra'ila yaqubu ibn ishaqa ibn ibrahima alaihi musallatu wassalam wa ma'ana isra'ila abdullahi ya ance isra'ila abinda aka ni ba wa Allah bil abraniya da harshen abrananci da ahun Allah ya kire su bil maladafa da tausayawa wa zakkarahum bi ni'amillahi alaihi ya tunatar da su da ni'imar da Allah ya gare su wa ala abaihim wanda yayi ga babanninsu. Ya yace ya ku ɗiyan bawan Allah ƙunga Allah irin wahalolin da Yaqubu ya sha alaihi salatu wassalam Allah da kai ne ya samai Isra'ilu wato bawan Allah Allah da kai ne ya samai wannan suna saboda haka ya yarda da sunan ya kire su da shi ya bani Isra'ilu, ya ɗiyan bawan Allah ɗiyan dattijo mutumin kirki uzkuru ni'amati alaikum ku tuna ni'ima da ni'imata uzkuru ni'amati allati an'amtu alaikum ku tuna da ni'imata wadda ni gare ku domin tunawa da daraja da ta gabata baya tana sa ai abin kwarai yanzu saboda ka ku tuna da asilin ku ala abaikum ni'imar da ni ga babannin ku min al-inja'i min fir'auna na daya ni tsirar da su daga fir'auna wa balaqal bahari ni tsage musu gulbi wata ga gamami ne masu inuwa da girgiji wa gairi zalika da wani wannan ana tunatar da yara an ka ce ku tuna da wahalar da ubanku yi, ko kula da wahalar da ubanku ya sha ku tuna da kokarin da ubanku yi, da jarrabawa da an yi mai wa tuna da ɗaukakawa da an yi mai to ku tuna duk waɗanga abubuwa ku tuna su babanku ya samu matsala babanninku sun samu matsala da su da fir'auna yana ta yayyanke su ya zabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum ya yanke maza ya bar mata hakanan kuma muka tsage muku gulbi lokacin da fir'auna ya biyo ku mun ka tsage muku gulbi kun ka wuce mun ka noce fir'auna mun ka cerar da kuwa da kun ka bace daji mun kai yi muku inuwa da girgije wa gaya zalika da wani wannan to ku tuna da ni'imomin da muka yi muku bi an tashkuruwa shine ku yi godiya gare ta bi da'aci da da'ata saboda haka yara matasa a tuna da inda an ka hito in ana tunawa da baya to za a gode ma halin da ake ciki yanzu wa abu ahadi bi yaron ku kuma yara ku yi abin kwarai don ɗiyan ku su ma su gadi abin kwarai duk wanda ya yi abin kwarai ɗiya ne sai sun zama abin kwarai kuma kowa ka mutuwa ya mutu ɗiya ne sai sun girma ba su ba su walakanta in dai yi abin kwarai Allah ya ce inna Allah la yudiyu ajiyar muhsinin saboda haka duk masu kyautatawa Allah zai girmama yaran su ya darajarta su ku kyautata kowa na yi wanda ka iyawa wanda ka iya kyautace sallah shi ta sallah wanda ka kyautace azumi shi ta azumi wanda ka kyautace sadaka ya yi sadaka mai kyautace aikin hajji ya yi aikin hajji mai kyautace zamantakewa da makwataka da jama'a ya yi. mai kyautace shugabancin da aka ba bashi yayi kowanku yayi kokari yayi duk abin da yake iyawa kowanku yayi kokari yayi duk abin da yake na alheri Allah baya walakantar da jinga wanda yayi alheri diyanka jinga kana Allah ku bashi walakanta ta kuma shi ya waɗi ba ba wani ya faɗa ba ba Qur'ani ya faɗi sannan wa abu bi ahadi ku cika da alƙawari na Allah allazi ahadtuhu ilaykum wannan ne alƙawari da shi zuwa gare ku min al-imani na imani bi Muhammad ni ko ofi ba ahadikum alladhi ahidtuhu ilaykum in kika da alƙawarin ni ko ni kulla zuwa gare ku min sawabin alaihi in ba ku lada kyakkyawa ku alƙawarin da kun kawo da ni ku cika min ni alƙawarin da ni da ku zan cika muku bi da kulil janna in shigar da ku aljanna wa iya ya farhabu ni din ku ji tsoro na kabuni ku ji tsoro na kabuni ku ji tsoro na fi tarkil wafa'i bihi gabarin cikawa da alƙawari duna gairi banda wani na ku ji tsoro na ji ku yi abin da ya kamata wa aminu bi ma anzaltu wa aminu bi ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وإياي فاتقون سوكما الله سبحانه وتعالى yace wa aminu bima anzaltu min alqur'ani kai imani da abin na saukar na alqur'ani musaddiqa limama akum mai gazgantawa abin da tare da ku ya gazganta littafan da ke gabani ne min at-taurati na at-taura bi muwafaqatihi lahu fi isbat at-tauhid Ya yi muwafaka da Attaura wajen tabbatar da tauhidi wa nubuwa da annabci wala a wani kafirin bi kaffa zama mutum na farko da za ku kafirci ma littafi na min ahli kitab la'anna abinna la'anna khalaqakum uh, la'anna khalafakum muhammadu la'an khalafakum la'an khalafakum muhammadu don muhammadu ya zo abin nan bayan ku to kakku karkatar da ayoyina don muhammadu ya zo abin nan la'anna la'anna khalafakum taba'un lakum domin halifofinku masu bi na gare ku in kun ka bi to za su biyo su ma fa ismuhum alaikum don haka in ba su bi ba to zunubin su yana gare ku da zaran kai riga ka shiga gaba mutane na kallon ka to dibi abin da abdaidai in za ka yi dibi abin da abdaidai ka yi in ka yi abin da ba daidai ba mutane suka ce to ai ko malam yayi kaza to duk mutanen da sun kai koyi da kai kana da zunubinsu kowa zunubi guda gare kai in mutum ɗari sun kai koyi da kai kana da zunubin ka guda kana da zunubin mutum ɗari kuma ai ba sai ka ce ai in kakka da gai kakkai wani matsayi ka kai ka dai rika taka tsantsan ai ka dai rika taka tsantsan nisa kuwa ganin wasu malamai sai sun taso ka nan da nan sun durƙushe sun koma mai na haikan Allah ai ba wani abu na ba mugun abin da suka yi mutane na gani sai in kai magana ce haba ko izala malama na kai ya koyi kaza ya ce kaza to wannan abin kuma shi ya san ba daidai na ba ya ce masala jama'a ya kabi to duk zunubin su yana bisa gare don ba su da aya ba su da hadisi mala a gare su mala a aya su shi a hadisin abin gare kun ka ji mai adar ya ce ba har kowa ya gane shi ba cewa wasu alulama ulama'a ku tambayi malamai amma ku bi malamai duka ku tambaye su amma ku bi ku yi koyi da Allah ne ya tabi una sunnata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ku yi koyi da wa'anda ka bin sunna annabi to ba har kowa ka gane abinda a koyi ba abinda a koyi kawai yanzu ka ga mutum ya ta tsaye yau gobe kuma ka ga yana zaune ya ta tsaye to tun da ka ga malam duk lokacin ga yasa ya ta tsaye wallahi sunna ta su ma sai su kama tashi suna zaune da lokacin na yi da sai shi ya koyi to in mutum ya kai wani lokaci matsayi ne na malami haka nan mutane ka bi ne duk abin da sun kaga yayi sai ce tun da kaga ne yana yi ne sunna ta suna nan kallaci to in ko kai yadda kai mugu abu sun ka gani sun ka kama kai zunubin ka guda su ɗari kowa zunubi guda gare kai ko zunubi ɗari gare ka da ɗaya kwana biyu ga shi bai yi ibada ga sabo kullum zunubi na iske yana kwance bai da layya zunubi kullum lodawa kai kullum lodawa kai kwana biyu sai kaga mutum ya walakanta sai kaga ji malami ya koma mana haƙi Allah da haka in ka kai wani lokaci ai taka tsantsan ai taka tsantsan ga wasu abuwa in ka kai wani lokaci Allah ya ba mu kariya da tsaro ne da ka riga ka shiga gaba daɗa bane ya cin maka ko ka kwatanta abinda duk kaka ganin ba halakka ka bida ba kai in ka kai gaba ba halakka ka bida ba in dai baka samu farilla ba to dawo ga suna ko musabi amma ka babbida halar da sun ga kana alhaba malam ma yi kaza ina muka iya kaza duk sun naka sakan sun ce abinda malam kai ba su iyawa ka kana yin musabi sai ce ai su ba su iya yi sai su kama sabo to kana malami ka dawo ka halaka ka bida kai kana malami ka ka bida halal ba halal za ka bida ba wajibi za ka bida dole ne ka shiga ka yi wa da annabawa ka yi su tsananta makansu kansu don mutanen su su hawa hanya tunda duk inda ka ce suka ba mu iya yin wa malam ka yi to malam ya koma baya duka babu layi na ƙarshe baya gare shi an layi na ƙarshe hala kenan to su ko sai su koma layi na ƙarshe duka har kenan zunubi bisa kan kammala. a ai shiga gaba wa ya gare shi yanzu lokaci da wakar shiga gaba wa ya gare sai za ku ganin kwata su sai ku ga ya koma baya kwata su sai ku ga ya koma baya kwata su sai ku ga ya koma baya dole in dai haka shiga gaba to sai ka ta shari'a kawai shari'a kawai abin da ya saba mata ai waje da shi to sai ka samu kauce duk iyaka su koma gidan ce wallahi malaka wannan aiki na malam na tsananta ma mutane yawwa to ka tsere na shirin su baka tsaya ba inda zaka zama ka aza su ga laifi yanzu ka wuce gaba kwace sunna ko sun yi baya baya su dawo masahabi ko sun yi baya ta ƙarshe duka su dawo halal kaga babu zai zunubi duka ka tsere amma ka tsaya ga halal da sun yi baya ba sai su yi ga haram Shi kenan, kai suka koyi da kai zunubi bisa kan malam abai ganin bane banunuwa kai ba ko bane guda ba Allah ya gafarta mana wala tasharu bi ayati kafa kafa canza da ayoyina allati kana allati fi kitabikum wadda ke cikin littafanku wadda ke cikin littafin ku min nati Muhammad da nasaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sayar da ita da samanan kalilan dan kudi kadan i wadan yasiran wani dan musanya dan kadan min duniya na duniya duk abin duniya kai ya sa ku ja da baya ga abin da kun ka san gaskiya na ai la taktu la taktumuha boye gaskiya kaufa fawati mata akuzuna udan tsoron kada abin da kuke karba min safalatikun daga mabiyanku ya kuce muku amace kun wato jama'a ku wai ya ya fata kunni din nan ku ji tsoro na ku ji tsoron Allah shi kadai habu ni fi bi zalika ku ji tsoro na ga wannan duna ga yi banda wani na wala talbisul haqa bil تلبسوا wa بالباطل haqa wa antum ta'lamun وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراجعين abubuwan nan da kun je ana so jagororin al'umma su tsaya bisa gare su abinda cikin abinda ka taimakawa jagoran al'umma ya tsare sallar farilla kuma ya ta yin nafiloli a tsare sallar farilla kuma a yi ta nafiloli yana taimakawa saboda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari kuma as-salatu ta'muru bil khairi as-salatu ka ka an taruka ma ya'budu abawana sallah tana umarni da alheri ba hani ɗaya ta kai ba tana umarni to tsare sallah da kyau tafarilla da nafila to yana cikin abin da ka taimakawa ai shi yasa kun ji annabi ya ce as-salatu khairu mawdu'in ومن استطاع أن يستكثر فليستكثر الصلاة صلى خير موضوع itace maudu'i wanda ya alheri ومن استطاع duk wanda ya samu iko an yi sakasar shi ta sallar nafila bila adadin babu iyaka annabi ya ce fal ya sakasar to shi ta yi da yawa babu iyaka hassanahu a shekul albani a shekul albani ya ce hadisi ne hassanun saboda haka ku yawaita sallah tana taimaka shi yasa kun kaga ga tarbiyyar yara an ka ce murru a kun bi salati wa ma wa sab'i sini ko mace diyan ku su rika yin sallah su tsare sallah da ke suna yan shekara bakwai rubuwa alaiha ku buge su a akanta wa ma wa asir sini in sun kai shekara goma ku dan buge su ba bugu wanda ka sa an ka buga ya sheka sai lokacin sallah ya wuce ba gane ba ba irin wannan bugu za a yi mai ba Ɗan bugu ne za a yi haka ɗansa hannun riga haka a ɗan abin gane sai ya gane wato ya yi laifi Shi nan, to gobe bai dace haka to abin da ya sa aka ce haka nan domin duk tarbiyyar da bata samu bata tashi da sallah ba to ba ta nasara ko wace tarbiyya ta ai kun ga hadda wa'azi na maka yanzu nan har da wannan wa'azi da kuka gani duk mai wa'azin da bai tashi da tarbiyyar sallah ba wa'azi ne bai zuwa koyana kuma gaskiya da baki ne ɗaya ciki ba ta kai ciki ba ku ga abin na Allah subhanahu ta'ala da zai aiko annabi sai ce mai kumin laila illa qalila nisfahu aw qas minhu qalila aw zid alayhi waratil qur'ana tartila dammi inna sanulqi alayka kauna saqila da ƙarshe ai sai da jinjina mai inna rabbaka alama annaka taqumu adana min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa da'ifatu min alladhina ma'aka sai da jindina mai yace kun yi abin da ya kamata kun yi sallah da kyau amma kaga yaro wai almajiri na wai yana gura sallah fai almaki dai Allah zai ya gafarta mana duk da awadda ba ta tashi da sallah ba ba ta ci gaba Allah ya gafarta mana Allah ya ce wala talbisul haqqa kada ku ci dan ya ƙarya wala talbisul haqqa kada ku ci dan ya gaskiya alladhi anzaltu ilaykum wa na saukar gare ku kada ku ci dan ya tabil badili da banna alladhi tabtaruna da kuka kaga in kun yi haka nan to mun gane abin da kuka nihi ku ci dan ya ta don ku boye gaskiya to wala takatumul haqqa kada ku boye gaskiya wa antum ta'lamuna kuma kun san gaskiya ce don da kaga ana cuɗanya ƙarya da gaskiya gaskiya ta aka son boye kowa ya san ita ta kwarai wanda duk abin ita bai da cuɗanya mai ita da ƙarya in kaga ya jawo ƙarya yana sa cikin ta gaskiya ya kaso ya boyi ƙarya ya kaso ya tabbatar wal halu annakum ta'lamuna annahu la kuma kun san qur'ani gaskiya ne wa aqimu salla kuma ku tsaya da sallah wa aqimu salla kuma ku tsaya da sallah wa alamu anna khayra a'malikum as-salah ku sani lalle ya aikin ku shine sallah hadisin sahihun sahihul albani ku sani an na anna khayra amalikum sala lalle yayyan ayyukan ku shine sallah to waqi musala ku tsai da sallah wa ma yazalu abdi yataqarraba ilayhi bin nawafil hatta yuhibbu bawa na bai gushewa yana nafiloli yana ta sallolin nafila a sai na so shi raka'a na kai yau, ka sa Allah ya soka raka'a na kai yau to ka tambaye ce a gaya maka tarihin magabata ka ja magabatan nan ce a gaya maka tarihin suka ji sallolin da sun kai wani bawan Allah ɗan kasuwa ne jikokin gana za Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Hussein bincika shi gajiya ɗan kasuwa ne manomi na in ya shiga gona nai raka a dubu ya kai kamin ya dawo da gona ma'aikaci na da rana ai in ka riga in ka hau hanya abinda abin tsanani sauƙaƙa maka shi Allah ka yi ai da shi na kuka ji ana haɗin waliyai sai ku ji shaidanin yara na cewa waliyin wa waliyin wa waliyin Allah ai idan abu kana yi ne don Allah abinda yake mai wuya sai ya sauƙaƙa maka sai mutum ya ga yau in ya kama shi yanzu zuwa mai yake bai gama kai ka gama cikin minti goma ba Allah ba ne shi ka sauƙaƙa shi malam janairu in ya zo shago ɗan kasuwa na ko da yaka zuwa saboda kayan ƙwarai ya sai suwa kuma ɗan kasuwa na ahli sunna na saboda ka kaya ne shagon duk kasuwa in ka ce kaya ne sai na kowa sauki kuma sai na kowa kyau a duk kasuwancin da kun ga ana yi ba wai riba a ba a ci ba ana ci riba abin kware dai abba abin janedi in ya tawo ya ce mai ruwaya ya ce in janedi ya shigo kasuwa mutane sun yi sahu ana ta jiran ya bude shago a sai kaya sai ya bude shago sai ya shiga ya yi nazila da ka a ɗari biyu sai ya fito ya ware kasuwanci nazila da ka a ɗari biyu kula a wuzi barabbi fara farake da barabbi nasa ya ka karantawa ya yi nazila da ka a ɗari biyu in ya sallama sai ya so ya kama kasuwanci yanzu idan ka yi magana da wani shaidani almajiri sai ta ba wannan bai yi ba ya ga shi bai sawar ra'ayi shi ya ɗari biyu zuwa mai tama bai iri ya ga ga wani ga mutane zaune ya shiga shago ya yi tsaye ya ce wallahi bai yi ba matsayaci shi ya zakon gaji ɗan hudu ɗan ya ce ai hattara ga kyamar karama wani yanki mai kyama karama wani yukusha alaihi su alkatima ana ji mai tsoron mugun ƙarshe Allah ke abu don gina ba ka ce bayyawa to ku rike Allah da kyau in kun ka rike shi da kyau sai ya rika ku da kyau kuma ku yawaita salloli da yawa wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbu wa a ahabtu wa zuwa ƙarshen hadisi ce wala in alani na na? wallahi ya roƙa yana bashi wala in sa'ada bi law idanna na rance da Allah in ya roƙan tsari ina tsare shi kowa ka wada da shi ya ce wallahi jina dai nika yi haka duk abin da yace haka nan za a yi a wahala ga bauta ma Allah sannan Allah ya kyale eh, kada yan banza to sallah gare kun ka gani ita ce umar ibada ku yawaita sallah azumin ramadana maki nan ne karatu da ku shekaran jiya cikin watan ramadana duk kai su juda guda an rubuta maka lada dubu ɗaya da ɗari biyar ko ba da kuma kai karatu na wurin ba da kuma mun kai shi na wurin to mi kuka jira raka na kai yau to in baka gyara ba sai ka gyara ramadana ne kwana 29 ko kwana 30 wata rana sai labari wata rana sai labari wa aqimu salata ku tsaya da sallah wa atu zakata kuma ku bada zakka warka ku yi ruku'i ma arraki ne tare da masu ruku'i ko zan ka zuwa masallaci sallah tare da masu sallah sallu ma al musallina ku yi sallah tare da masu sallah muhammadu wa ashabi ka gafarta mana Allah ka kara mana imani ka kara mana tsoron ka da ibada ka da ikhlasi ka girmama muka darajanta muka sa mu yi kyakkyawan kashi Allah ka sa aljanna makoman mu kuma Allah ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum assalam lokacin abinci ya yi minti nawa alfijiri ba da minti hamsin ya kai tuwa yau da minti abin da minti arba'in da bai hito yau yau da arba'in da bai hito to ci gaba da tambaya ka mutumin da yara cikin ci sai an aji aini shi ke ya kurkura baki ne azumi ne daidai ya kurkura baki ne kawai ya danganta idan mutum ya idan mace ta zama masaniyar sallata limamin nan da za ta na masallaci ne bai ke iya salla ba to ta yi salla, gidanta ya yi. in ta san limamin na ya hike iya salla, shi yasa kaga mata Umar tana shiga suna tsireniya da shi da ita shi alliman ita ama ta ta amma ba ta tsaya kuma ya sa ka haɗa yin ba mu mai abin da kusa yin taimaka lafiya ya yi wani daga bai famta ya ke ce daga sallah saboda kai ina daga sai a kuma mai shi sallah ɗagawa ba kai zama ɗan aljanna daga wurin da ba daga kai kara Yi farar manazzam lil jaza'i ko ganai ta gina babu ya mujalla ta ɗaya babu ya gina musamman ya kawo ina hadisai ce wani liman da ka bi shi ko ɗagawa ba kai ba ka ce asalamu alaikum sai ka zama dan aljanna wa alaikum Yeah. in dai masallaci ya cika duk inda ka tsaya inda ka zo masallaci sallar ka yi, in dai ya cika abinda an matsala yanzu ka ce ka tsaya waka wani wuri masallaci bai cika ga hidi cikin masallaci to nan nawa suka ce ya ba kada wasu na ce ba kana amma ni ciya na kai kanada, da magana ta ce kana ita ta dauka ni ciya na kai kana to don hakan dukiya kan ba a sama mutum ya bari a cika masallaci don hakan dukiya ta hita masallaci mai wa annabin masallaci sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma inna nas'aluka min khayri kulli wa na'udhu bika min sharri kulli Allahumma ghfir lana wa li walidina wa lil mu'minina wal mu'minati wa lil muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar ya sabiga na'am ya dafi annikam ya farijal gami ya kashi babbulm ya adala man hakan ya asiba man zala ya waliya man zala ya awalan bila bidaya ya akhiran bila nihaya ya man lahu isman bila kinaya ija'al lana min jami'i umurina faraja wa makharaja wa ghfir lana warhamna واهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا دنيا واخرى واشفنا من كل داء وسقم اللهم اجعلنا من اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهل الجنه